yawwa sannan ku dai dai ina san da ina san da yawwa masha Allah Allah ya masha Allah ai da ma jira ji dai ba a raba ba da ma jira nake yi in ga ma kuma jira nake yi duk abin da aka yi babu abin da zan boye maka zan gaya maka gaskiya kai can munafiki ban za munafiki yanzu sarkin yaƙi a tsanci irin wannan a samu alkhairin nan a cikin ƙasata amma ka kasa sanar da ni sai da inda can a matan labuda ina ye na dade yana nawa ne wadakin da gaske ne miliyan goma ce miliyan goma ce circif tana nan a shishirye ka san ni ba dan ƙarya bane ba na ƙarya tana nan a shishirye alhamdulillah alhamdulillah haka ake so wato yanzu ta su sai mu je da dako za mu je da ku gidana yanzu ko ba haka ba ni ne mai garin saboda duk yadda aka yi kuɗin nan na wasu fulani akwai wasu fulani da suka sayi da shanu wajen guda saba'in kwanan nan to barayi sun bi su cikin dajin nan dajin nan bai da kyau nan aka bi su aka kwace kuɗin to kun san fulani su kuma to duk yadda aka yi sun kewaya musu kumbura ciki to shine barayi he suka mutu sai suka bar kuɗin eh amma Allah da zamu nemo masu zu to da haka ne ana ina da nambar hukuma kai kai an kai musu eh hukuma akwai hukumar da ta wuce nan baka san wa yake gaban ka bane ne aje aje ja'iri ah, to dan menene ne za za a kwace kudi a kwato kudi a hannun barayi sannan kuma a maida abin duk maganin ba iri ɗaya bace haka kira wani ah, hukuma ce fa a gaban ka da ku ta tashi mu tafi ina wani tsinci akwatin mu je fada ta an kai daɗe gaskiyar magana ita kai ana magana babu wanda zai sake magana duk in akwai mai wata magana sai an je fada a karaga ta za a yi magana kai ka to kai ka kai zo da akwatin hmm. kawo shi nan yanzu ya koma kai kai kawo shi nan Allah kama mun kama mun kama mun rike mun su da kai cici ci damun da Allah me yawa kai ka taho da mashin din an gama ko kuma ku zo mu je fada ah. kai ka taho da mashin din hattara hattara dan tsumoma Saukewa lafiya. Kai shamaki. Saukewa lafiya. Cire hannunka. Ina ina wakilai. Annan annan. Kama kama annan. Kuka dora masa wannan kayan ku? Kai ba komai ba komai ba komai. Ba komai shamaki. Ba na san ku ne nan ko? Yawwa. To um ku dan yi hakuri. Yawwa. Ku hakuri zan shiga da cikin gida kai su wa'annan yara su samu abinci su ci. In ya so idan na fito za a yi kaso kowa mai rabo za a bashi kasansa Haka ne. eh ba za a cuci kowa ba kai kuma wannan kai hakuri kar ka kira wayan nan saboda bai da wani amfani to Allah ba kai warai kai ka ce wannan kuɗin na wasu fulani ne da suka ku ne fulani dukkan mu nan ba fulani bane yau in aka juya aka juya wai wai ba fulani Yawwa. Yawwa. Yawwa. ka san ni ba dan ƙarya bane ranka dai Allah ya kama kujira ina ah, ku Allah ya taimake ka ranka kai da kai ranka ne wai har cikin gida kai kai ane kai kai ane da Allah wannan wai kai kai kai wannan kurma ne tare muke kai tare muke ranka a wani yana jin magana zaga yayi zubin kurani mutan mu kai jira mu dole da annabi jira su kai jira jira kai ma dogari ka jira dan mai mutuwar zuciya ka jira mu anan dan mai mutuwar zuciya a haka zaka kare to lafiya kai yaka

rahmanir ku daina tsora masa wannan akwatin nauyi a sauke wannan jabi a sauke jad daga ƙasa sashi daga wato ai ni ma kun taimakawa wannan garin saboda a tarihi na wannan gari ba a taɓa yin baki irin ku ba saboda shi a tarihin wannan gari duk wani shege da kaga ya zo garin nan to ne ma ya zo yi amma sai ga ku da arzikinku kuka shigo garin to wannan abu ba karamin abin alfahari ba ne miliyan goma taɓija <laughs> kaga in Allah ya taimake ni ni ma sai in samu in canja wannan dan babur din da na fita ran gaji da shi to Allah ya taimake ni kwanan nan sai ga na canza shi Allah ya baka yawan rai Allah shi ba mu yawan rai gida amma fa gaskiyar al'amari ai na san yadda za a yi na ku ka san fa daban ne wallahi ba zan haɗa ba ba ai da hankali da wallahi ba zan haɗa ku da waɗancan ba wai me isa kuka ga na hana waɗancan ɗin masu shigo na keɓe su to ai ku na kuka san daban ne sai na san ya ware muku na ko ba haka ba ne ai ba zan haɗa ku ba dan kai daɗe ba fa haka haka za a yi abadu Allah da wai me yasa kuke nabi kaga hmm? yadda ka ji din nan hmm? hmm? haka za a yi yadda ka ji din nan haka za a yi ko ba haka ba inda dai Allah sana shigo da ku ciki ku samu ku zauna ku huta ni kuma yanzu zan fita a nemo muku abinci a kawo muku um, kaji kuke so ko ko zabi ko ku tinkiya kuke so a bankare a zo muku da ita ga sassa sai ku ni kajin nake so kaji ko? eh masha ni na fi zabuwa da mai ran kwalba zabo ta fa kama da ni eh, eh gaskiya ne gaskiya ne bakin zaka kalla eh, ai to an haka ne wannan kai kajin tuka kaza tura ya kamata a nemo ah, a ta gida a ah, to ai tace zubin ka eh, zubin ka ai da da mai ran kwalba eh eh kai da sanne ku kuma ba dan dai kar a ce mun kauce hanya ba ai da mun karya alƙalami <laughs>